ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa daga shekara ta dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da ashirin yan Najeriya sun kashe zunzurutun kuɗi har fiye da dalar Amurka biliyan ashirin da takwas domin yin karatu a ƙasashen ƙetare abinda kuma gwamnan babban bankin Mr. Olaye Jimmy Cardoson ya alakanta da haifar da karancin dalar Amurka da yanzu haka Najeriya ke fuskanta. To kowa 'yan Najeriya suka ji game da wannan hasashe ko bayanai da ya fito daga gwamnan babban bankin Najeriya kuma ta za a taimaka wajen kawo ƙarshen fita da 'yan Najeriya ke yi zuwa ƙasashen ƙetare domin karatu tambayar kenan da naiwa Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya na jami'ar miya da fasaha da kimiyya ta jihar Naija. Idan har shi babban babban gwamna na bankin Najeriya zai ce wato ainihin harkar taɓarɓarewar naira na da alaka da kuɗaɗen da ɗalibai suke nema a waje waɗanda suke karatu ne ƙasashen waje. To wannan kaga abin tambaya anan shine to me abin yi? Shi za a tambaye shi me ya kamata a yi a hana su ko ko wani irin karatu suke yi ko kuwa saboda a da a nan ƙasar Najeriya akwai ɗaliban su ma wasu ƙasashe da dama da suke zuwa su karatu a nan foreign students kamar yadda kasancewa ƙasashe daban-daban sukan kai ɗaliban su dama su je su karanto musamman samun wani abu wanda kila a kasar su abin da suke da shi bai kai wanda yake wancan wurin kwarya ba ko kuma a ce ma wato ainihin abin da shafi hadaka na wato ainihin bincike to amma yanzu jami'o'in Najeriya sun kai ga marhalar da kalla ne zaka je ka ga jami'o'in nan da ɗalibai na kasashen waje amma na 'yan Najeriya musamman waɗanda suke da hali ko waɗanda suke da wato ainihin wani dai wato gata a gwamnati da yawa 'ya'yansu tura su suke su je wancan kasashen su je su karatu kuma in sun je wannan kasashen wani abun mamaki ma sai ka ga me suke karantowa da babu a wannan kasar da in an inganta wato ainihin jami'o'in nan ba za a iya karantarwa ba saboda haka jami'o'in ne na nan Najeriya an kyare su suna wato ƙara rushewa in ka shiga cikin jami'o'i kusan kashi casa'in da wani abu na waɗanda suke karantarwa daga profesoshinsu har ƙasa a takure ake karantarwa ba daɗi ana dai daurewa ne saboda ba abin da za a yi da kaje ka za ka ji an takura su albashi dama an haɗa su albashin wajen watanni nawa sannan yanzu kuɗin da ake ba su eh, a tsintsinka kuɗin sannan ba za a bayar da ya dace ba sannan ga abubuwa na wulakanci daban-daban waɗanda malaman jami'o'i suke fuskanta a takure a rashi ka je abin zai baka mamaki ka je profesoshi da yawa yanzu haka a cikin jami'o'i hatta rike motar su su rike mota don su je wurin aiki su je su dawo da dama ba sa iya yi to ka ya za a harkar ilimi ya bunƙasa kuma in wannan yana da alaka ya sa yaran masu hali duk suna barin ƙasa suna tafiya ƙasashen waje ga ya nuna cewa ƙasar su ta rushe kenan harkar ilimi ya rushe wannan ko babban abin ce ne saboda haka abin yi shine gwamnati ta sake waiwayowa ta dawo ta kalli harkar ilimi tun daga firamare har zuwa sakandare har zuwa jami'a wannan shine abin da ya kamata a yi idan kuma aka yi haka to wannan shine da Allah zai iya taimakawa Ah, in ma dalibai suna zuwa waje su karatu to suna zuwa waje su karanto wani abu ne na skills waɗanda zai taimaka su zo su ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa din amma jami'o'in ƙasar masu ma sun isa sun tsaya da ƙafansu Allah ta'ala kuma ya sa mu dace wannan akwai abin takaici kwarai dangane da hanzari da wayoyanci yan mutanen gwamnati suke bayarwa alhali kuma matsalar ta haifu ne saboda ire-iren policies yadda ake tafiyar da harkokin wannan ƙasa musamman akan abin da ya shafi ilimi Dr. Dauda Muhammad Kwantagora wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya kuma ya mun karin haske game da alfanu ko rashin alfanun wannan mataki na gwamnan babban bankin Najeriya na fitar da kudade domin yin karatu a kasashen ƙetaren. Watan yana da alfanu amma kuma matsalan da yake kawo wa tattalin arzikin kasa ko kuma kuɗin musayan ƙasa shine na kamar rage darajarta idan kowa ya ce sai ya fita ƙasan waje ka ga su mafi akasari wayannan kasashe na waje din ba da kudin Najeriya suke amfani ba kuma mafi akasarin kasashe zaka gani ana fita a je neman ilimi amma mafi akasari ilimin da za a nema sai wanda ba za a iya samun shi bane a cikin gida kamar a cikin gida Najeriya ko kuma wasu kasashe na nan Afirka wayanda muke eh, da alaka da su wayanda yake yana da saukin tahiyarwa to amma sai ka ga mu kasan mu ta nan Najeriya kowa zaka gani duk wanda ya samu dama zaka ga cewa yana so ya kai dan shi kasar waje kuma wannan kasan waje din yana da bukatan kudaden musaya musamman dala wanda yake amfani da ita wannan kuma za ga cewa yana kawo na kaso akan kudin musaya ko kuma darajar kudin kasan to kamar yadda ka sani ba za a hana kowa fita zuwa neman ma ilimin kasan waje din wanda yake da hali ya kai dan shi ko kuma shi da kansa ya je karatun kaga gwamnati ba za ta ce ta hana ba to amma dai yana da kyau ya zama na kasa ta tantance wani ilimi ne yake da amfani da zai ga gaggawan kawo ci gaban kasan kamar kaga misali a da can baya muna da gibi akan harkokin musamman na harkan na'ura mai kwakwalwa da kuma harkan nan na wanda ake kira na yanan gizo za ka ga da muna da wannan gibi to amma za ga bayan 'yan shekaru 'yan najeriya da yawa sun zo sun shahara a wannan wuri kuma idan ka dubi irin yawan jami'o'in da muke da su ga sunan da ake ta budewa to kamata a ce wasu wasu fannoni na ilimi da ake zuwa neman kasan waje ya kamata a ce yanzu zamu iya samar da shi a nan cikin gida wanda samar da shi cikin gida din kaga zai ma shi mai neman arha kuma zai ma kasan taimako din saboda ba za a buƙaci amfani da kuɗin musaya ba to kaga irin wannan kaga ana kira ga masu hannu da shuni ko kamfanoni kulliyan da muke cewa gwamnati ce kokari ta haɓaka abubuwan more rayuwa musamman wutar lantarki da hanyoyi da kuma harkan ilimi din zai yi amfani kuma zai taimaka ma tattalin arzikin kasan amma a yanzu idan aka bar shi kara zube kowane irin ilimi da wanda za a iya samu a gida da wanda ba za a iya samu ba sai an fita waje saboda matsaloli da yema sashen ilimin tarnaki na kaman yajin aiki da sauransu wanda kuma komi na da ka'ida mutum na da yaro yana son ya ga kokari ya kammala karatun shi akan lokaci ya nemi aiki ya taimaka ma rayuwa da ƙasa to amma idan gwamnati da masu da shi ne aka yi kokari aka inganta wannan wuraren karatu namu to wannan zai taimaka mu tattalin arziki musamman kudaden musayen mu arazo ko patron Nigeria's call obe to serve our fatherland with love and faith and faith. wasu yara 'yan makarantar firamare kenan ke rera taken najeriya makon da ya gabata ne dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci 'yan najeriya musamman ma dai manyan jami'an gwamnati da su kasance masu rera taken najeriya da kuma ɗaukar alkawari na yin biyayya ga najeriya bilhaki da gaskiya a duk lokacin da aka je wajen bukuna da ya shafi gwamnatin tarayyar kasar daukan wannan mataki dai in ji shugaban najeriya bola ahmed tinubu shine domin saka da'a da kuma suna da 'yan najeriya irin haƙƙin da ya rataya a kansu na kasancewa 'yan ƙasa na gari masu kishin ƙasa wayanda suka yi alkawarin kare muradun najeriya a ko'ina suka samu kansu to ko menene alfanun gaira taken najeriya shin da gaske zai tabbatar da da'a da kuma kishin kasa kamar da ake yanzu a tarayyar najeriya tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan najeriya to wannan national item da ya kamata ya ce shugaba ya ce yi wannan ba shi bane inda ma ko program ne za a yaka ai komiya na yi da addu'a ne ba wai da national anthem ba addu'a an ka fara da komi ya fi muhimmanci ya za fara national anthem kai da musulunci ko kristanci su ma za su yi addu'a komi aka fara da addu'a za samu nasara abu amma fara abu da national anthem abun nan bai dace ba ya kamata yana batun ai kishin kasa ne ya batun kishin kasa wannan ba batun kishin kasa bane waga ta yunwa za a ji da shi ko ko ta national anthem national anthem me yake kawo mana ba abun da yake kawo mana amma illa sai dai a lokaci da ya gabata can baya ne ake ba wayan abubuwan muhimmanci wayan abubuwan yanzu ba abubuwan da ya kamata ba muhimmanci ba ne ya za a zo a ce waya ba national anthem muhimmanci kuma ga abun da ya kamata ba muhimmanci ba ba su muhimmanci ba ba fuskanci me ya kamata a ba muhimmanci abubuwan da ya kamata a ba muhimmanci a Najeriya kamar misali irin yanda yanayin da Najeriya ta shiga yanzu talakoki sun wahala nan da can to ba samu mafita ba yanda za a a samu matalaka hincinsa da mafita shi ne ya kamata yi ma mutane ba wai a jiwa na national anthem national anthem me zai kawo mana amma ana koyar da shi a makarantu har yanzu dai ko to ana koyar da shi yawa ga amma yanzu nan aka ba da wani muhimmanci ga talaka fa gaskiya tsakani da Allah mu faɗa mu juna mu gaskiya bai da amfani sai duk su can da suke cewa ya ta yin shi yana da amfani gare su amma mu ga talaka tsakani da Allah bai da amfani a to masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham ku ba mun yi jifirin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.